Hoto na ashirin da tara Kirista yana ƙamnan dukan mutane, yana ƙamnar maƙiyansa kuma, Allah ya ce mu ƙamnaci maƙiyanmu, domin ya ƙamnace mu lokacin da muke maƙiyansa. Mutanen nan biyu da kuke gani, maƙiyan juna ne, yanzu ba su faɗa da juna, sun zama abokai saboda rayuwarsu cikin Yesu. Bisa hoto na biyu, wani matafiyi ko in ce baƙo, ya tsaya domin ya kula da wani mutum, ko da shike bai san shi ba. I, Kirista suna ƙamnan dukan mutane, suna kuma zaman kirki da su, ta wurin rayuwarmu, mu nuna ma mutane daga cikin iyalin Allah muke.